a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim muna godiya ga Allah madaukakin sarki da kun ba mu damar dawo wannan masallacin kamar da aka saba za a ci gaba da darasi in Allah so bayan ɗaukar satuttuka da dama kamar ina jin sati biyu ko kusan zuwa uku ba a samu yin wannan darasin ba ya faru ne saboda tafiyar malam zuwa umra kuma Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya Allah ka bi abin da aka yi yanzu za mu hannunta ainihin turin magana ga malamin mal nasu kamar yadda aka saba za a cikin wasu alaikum alaikum salam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفقه في الدين بلاين الصلاتين كاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم أيها الهدي شاتكوس غربي الثاني هجرانا دبو دا دريهو دا تلاتين دا شدة daidai da takwas ga watan biyu 2015 za mu yi karatu na 27 baiti na 198 shahi na 29 a cikin wannan littafi na bau'ul musalli a sati uku da gabata an yi karatu ne akan yadda za ka cimma rukuni idan bai kuce ba wanda waɗannan rukunna guda biyu ko dai ya zan ruku'i ko kuma sajada ko kuma inda suka haɗu su biyun an yi bayanin barin ruku'i da barin ɗauka kowa ta da barin sajada ta biyu da kuma barin sajada biyu gaba ɗaya sannan ake bayanin idan mutum ya yi raka'a biyu guda ya yi mata ruku'i bai yi sajada ba guda ya yi sajada bai yi ruku'i ba da aka akasin haka bayan haka kuma aka yi bayani idan mutum ya yi raka'o'i guda hudu amma cikin hudu nan kowace an bi shi sajada guda aka ce uku na farko sun lalace amma ya gyara gudar ya yi kabliya wannan shi a takaice karatun da ya gabata amma daga cikin abin kulawa a wata nusa an sala ya jibirin min ulahu a wata nusa la jibirin min ulahu kusan abu guda ne nan ruku'in da kansa abbai ɗauruwa majazi ya shigo ko kuma la baro ruku'u ba a ɗaura ruku'i ma'ana ba za a gyara shi ba kamar da dai bayani ya gabata abu na da za a kula a cikin karatu da ya gabata shine an yi magana akan bayan mazhaba ta malikiya wasu mazhabobi guda biyu ta shafi'iyya da kuma ta abu hanifa kenan a nan gaba ɗaya karatun yayin da aka bar sajaddai guda uku guda hudu ko sajaddai guda takwas kusan karatun ya kasu gida uku ga mazhabobi a mazhabin malikiya za ka tsira ga raka'a guda a mazhaba ta shafi'iyya za ka tsira da raka'a biyu a mazhaba ta abu hanifa za ka tsira da duk raka'o'in gabaɗe guda hudu tunan kuskuren da aka samu wurin da aka yi magana a kan cewa mutum zai sajada biyu su cimma waccan raka'a guda biyu to magana ce ta al'imamu shafi'i amma sai aka yi magana cewa ita ce magana ta abu hanifa nan kuma maganar da aka ce za a yi sajaddai guda hudu jere da juna kowace sajada guda ta cimma raka'a guda ta tunhayu to magana ce ta abu hanifa amma sai aka jingina ta ga al'imamu shafi'i don haka yadda karatun yake jere haka shike amma dai a sani matsala ta biyu mazhaba ce ta shafi'iyya matsala ta uku ita ce mazhaba ta abu hanifa wannan kenan abu na uku na ƙarshe da za a kula a cikin karatun da ya gabata wurin wa baɗalat bi arba'i sajadati maturukatin min arba'i raka'ati a nan duk bayanin da aka yi idan ba a sallame ba amma idan aka sallame a nan matsala ta shigo domin ita sallamewa matsayin raka'a ta biyar ce ma'ana kamar an shigo raka'a ta biyar to in an ka shigo raka'a ta biyar kaga har ta hudu ta lalace kenan a nan gaba da raka'o'i hudu na farko sun lalace to in raka'o'i raka'o'i hudu gaba ɗaya sun lalace a nan zai ranka raka'a nawa hudu mana to ga hudu ɗin da ya ranka ga kuma hududin nan da suka lalace saboda ya rage ya yi sallama kaga raka'a ta zannawa takwas to akwai ka'idar cewa wa mubilun man ya yazidu mana duk wanda ya ƙara yawan sallah to sallar ta lalace wannan shi abubuwan kula guda uku to inda za mu tashi yanzu shine كذا كما إذا فات تصير ثانية ولا كذل الحكم بكل التالية للفذ والإمام والمؤتم من بعده يأتي بما يتم يسجد من شك لسجدة ولم يدري محلها متى الذكر ألم أنا idan muka lura a karatun da ya gabata na kusan sati hudu cikin na biyat akwai wata magana da ya yi wacce sai yanzu ya hidda mafhuminta cewa idan mutum ya samu matsala misali ga raka'a ta farko Kama a ce ya ban mata ruku'i to amma bai tuno ba sai cikin raka'a ta biyu to a nan idan bai riga ya kulla ruku'i ba tare da ɗagowa to wancan raka'a ta farko tana gyara wanda ya ban ruku'i ko kuma sajada ya ban mata a nan da ya yi ruku'i ga raka'a ta biyu in dai bai ɗago ga ruku'in ba to waccan raka'a ta ɗaya tana ne tana gyaruwa in dai sajada ce ya bari to shi ne ce dai kun wasu ɗan ruku'an aƙada bai raf'i ra'si lam amma in dukawa ɗaya yi babu komi matsala ɗai ya duka zuwa ga ruku'i kuma har ya taso zuwa ga ruku'i to nan kan ba dama waccan raka'a ta rage ta lalace amma idan bai yi ruku'i ba to kawai abin da ya rage mai wannan raka'a ta biyu ya hita batunta iyaka an bi shi tsayinta sai ya tahi ya gyara waccan raka'a ta farko in ya soye ba a biya saboda ƙarin tsayin da ga raka'a ta biyu to a nan idan bai yi ba bai kulla ruku'i ba to yanzu inda za mu tashi mafhumin nan cewa idan ya kulla ruku'i an san idan ya kulla ruku'i har ya ɗaukako ga raka'a ta biyu ta ɗaya ta yi ta lalace to shine ce kama kamar fata, idan shi ta tadaruki ma'ana gyaran raka'a yayi fauti shi a fata, amma a wata nusha kama fatat kamar idan raka'a ta kunci wagga ta ɗai saboda ba a samu gyara ta ba ta hanyar an rige an ɗago ga ruku'in wannan ta biyu to duk dai kusan da iza fata da iza fata duk bayani guda ne to anan idan haka ta faru kenan ga raka'a ta ɗari kan samu matsala ta barin wani rukuni sannan baka tuno ba sai da ka rage ka ɗago ruku'i ga raka'a ta nawa ta biyu to ga ƙa'ida yanzu ta ɗai ta lalace tun da an samu ta mai to shi ne ce taswiru ya ula kenan ta biyu ɗin nan sai ta zamo ta koma ula ita ta farko ta biyu ɗin nan sai ta koma ita ta farko to sai ce ka bal hukmu bi kulli taliya ai haka hukunci shike ga duk wata raka'a wadda ke bi ma bai matsala kenan misali yanzu a ɗauki wannan matsala ta barin rukuni misali ruku'i ko sajada ga raka'a ta biyu na kabbashi amma baka tuno ba sai da ka ɗago ga raka'a ta uku to ta biyu ta yi ne ta lalace ta uku sai ta komo ita attanawa ta biyu haka kuma idan ga raka'a ta uku ne kabban wannan rukuni baka tuno ba sai da ka ɗago ga raka'a ta hudu to ta uku ta lalace ta hudu ta dawo ita attanawa ta uku to shi aka zal hukumu bi kulli taliya haka hukunci shike ga duk wata raka'a wadda ke bi ma mai matsala da zara an kulla ta wagga wadda ka ban maruko ne ta rige ta lalace to amma gawa lil wal imam amma ta lalace ga mai sallah dai ga kuma liman dama duniyar masu sallah guda uku ce ko dai mai sallah shi ne ko liman tare da mamunsa kenan da zara aka ce liman to akwai mamu biya gare shi ko kuma wanda yana bin liman mamu kenan shi matsala ga ta faru gare shi to bayani ne na can tahi don me aka ce lilfadzi wal imam da mai sallah shi dai da liman suna da damar jirkice raka'o'i don haka gudansu don ya samu matsala ga wata raka'a to yana da damar wannan raka'a ya yi tabbacinta sai wadda mai bi mata ta zan ita a ita ga liman ga mai sallah shi dai kinan misali idan liman na ko mai sallah shi dai haka ta faru gare shi to yanzu waccan da ya yasuwa ta rige ta zanne ta zan ƙari ta zan ƙari ko eh, tsayin da ya yi ya waccan da ya yasuwa ta rige ta zan ƙari amin shine nake son in ce domin abin lura shine idan raka'o'i ne na farko sai zan guda ta samu matsala misali a ce ta biyu ta samu ne matsala to yanzu sai da kulla ta uku sai tunu da ta nawa da ta biyu to yanzu ga ka'ida ta biyu mai mita mai fatiha da surata to yanzu ta uku mai mita mai fatiha kawai to yanzu ta uku ta dawo ita ta biyu a nan ta biyu ya kamata ta zan da sura amma yanzu tana da fatiha kawai don haka tuna an samu ragin mai ragin sura sannan waccan raka'a da yasuwa ta zan kare kaga ga ragi ga kare za a yi mai ƙabliya amma idan raka'o'i biyu ne na ƙarshe kila a ce ta uku ta wannan matsala ta faru gare shi sai bai kulla ta hudu sai ya rige tuno bayan ya rige har ya dago an san yanzu ta hudu za ta komai ita a ta uku to ai dama da ta uku da ta hudu dun masu fatiha ne kawai don haka idan zai rama guda sai mai fatiha kawai kaga nan ba a samu ragin sura ba to yanzu abu guda an ka bi shi shine ƙarin raka'a din nan da ya yasuwa don haka yanzu ba diya kawai zai yi eh, da liman da mai sallah shi ne to sai mu taho ga guda na ƙarshe shi shine cewar mu amma idan mamu ne wannan matsala ta faru gare shi to anan akwai wata ƙa'ida cewa dubban kuskure da mamu zai yi na ƙabliya ko na ba'adiyya albarkacin yana tare da liman liman ya yi mai ya ɗauke mishi wasu hawul ma'amuni ya hul imamu illa an naqsil farida amma banda in ragin farilla ne to bisa ga haka za mu yi wannan bayani to a nan mamu ne wannan matsala ta kama shi kila ga raka'o'i biyu na farko yabbar sajada ko ruku'i kuma bai tuna ba sai da ya kulla mabiyyarta to a nan ga ka'ida liman ba zai ɗauke mai waccan raka'a ba tunda bai bata da ruku'i ko bata sajada ta lalace to a nan misali mu ɗauki a ta farko ta wannan matsala ta faru gare shi an san da ya kulla ta biyu ta ɗai ta yi ta lalace to yanzu ta biyu tana nan ta biyu dinta bai mai shi ta ta ta ɗai ta uku tana nan ta uku dinta ta hudu ma tana nan ta hudu dinta kenan kawai an bi shi a nawa guda ta nawa ta farko mai mi to ita zai mai fata da sura in ya ƙare sallah to mu taho a ce ta ukkuta ya samu wannan matsala shi mamu bai mata wani rukuni ba kaga yayo ta bai da ta biyu lahiya lau amma ta uku ta samu matsala kuma bai tuno ba sai da ya rige ya kula ta nawa ta uku ta hudu amin ta hudu ta uku adda matsala bai tuno ba sai da ya kula ta hudu to a nan bai da damar cewa ta hudu ta komo ta nawa ta uku tun da rataye ke da leman kawai yanzu yana da raka'a ta ɗaya lahiya lau ta biyu lahiya lau ta uku ba ta da lahiya ta hudu na lahiya lau don haka yanzu ta hudu ni gare ta fatiha kawai to in ya ƙara sallah ta yi tare da leman kawai sai ya rama ta uku din nan ya yi mai fatiha kawai an fahimta don haka shi nan ya danganta wace raka'a ce ta kunce mai kowace raka'a ta kunce mai ita zai in mai sura in mai fatiha to shi ne to shi ne cewar mu'utanmu amma idan mamu ne haka tankan mai ya tibi ma yutimmu zai zo da abinda da zai yi masa sallah shi ya san shi la'alla da zai tunwaye mai sallah raka'a ce mai fatiha da sura don ita ya bare ko kuma raka'a ce mai fatiha kawai shi abi ma yutimmu amma wanda sharadi min ba'dihi ba lima ya sallame ba ba zai ce bari in yi sauri in gyara waccan raka'a ba don in cimma liman a'a sai ba liman yayi ne ya sallame to anan idan aka lura ai yayar da raka'a guda ko mai matsala kenan yana da raka'a biyar gaba amma dai raka'a guda ya rige ya yi sheta to tun da ya sheta ta zamme ƙari to ni ma mu zai ba diya zai yana tare da liman kuma aha ka gane kenan la sahawa lil mu'tammi halal iktada yahmiluhu amru al imam al muqtada idan liman na ko mai sallah shi ɗaya zai amma albarkacin liman kawai abinda liman ba zai ɗauke masa ba farilla don haka ai ya yi wannan raka'a amma ƙabliya ko ba'adiyya liman ya ɗauke mishi to ne ne na hidda hukunci ne daban to wannan bangare kenan yayin da wani abu ya kunce maka sai ka kulla raka'a da ke bi wannan to saboda kulla raka'a har ka taso to wancan wacce a kusa gare ta ta rige ta kuce mun ji hukunci ga leban ga mai sallah shi ne hukuncin su guda amma ga mamu kuma hukunci ne daban to kuma har yanzu bayani akan mutum ne yana cikin sallah sai ɗaya yi shakku ko ya tabbata cewa ya bar wata sajada amma matsala bai san ina ne sajadar take ba yana sallah ya tuno ya bar wata sajada a nan in ya zanga raka'a ta ɗaya ya batta raka'a ta ɗaya ita ta mutu inga ta biyu haka inga ta uku haka inga ta hudu an san akwai gyara to ga ka'ida yana shakku ko ya tabbatar da ya bar wata sajada amma matsala bai san ina ne sajadar take ba to duk dai akwai da za a gyara to shine ke cewa man shakka wanda ya yi shakku la'alla nan liman ne ko mai sallah shi ne ko kuma mamu ne to idan ya yi shakku lissajadatin gabarin wata sajada an sa an ce wa shakku fi ne ka ta haƙuƙihe idan mutum ya yi shakku ya bar rage to kamar ya tabbatar da ma ya ragen zai ɗoka to nan ko shakkun yi sajada bale ma ya tabbatar da ya wata sajada ne amma matsala walam ya bari mahallaha bai san ina ne mahallinta ba ma'ana ina ne yabbata in ya sani an san hukunci wacce raka'a kawai ta rige ta hwaɗe amma na anan bai san wurinta ba to ya zai ɗai sajada matabbikiru duk sa'ad da tunawa alam alamma ta sakka gare shi nan alam din nan akwai shadda gare shi domin alamma ne ta sakka gare shi ma'ana duk sa'ad da ya tuna sai ɗaya sajada ita wannan sajada sai ta tafi ta raka'a din ko da bai santa ba to anan fa'in yakun idan shi shakkunan da shike yi ya kasance bai tuno ya bar wata sajada ba fil a akhira sai ga zamanai na ƙarshe a nan ba ana nuhin ga raka'a ta ƙarshe ya sajada ba don ita ta kawai zai yi ta a'a shakkun ya bar sajada guda bai taho mishi ba ga raka'a ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku sai yana zaman ƙarshe zaman attahiyatu ta ƙarshe sannan shakku ɗin ko kuma tabbatawa ta zo mai tabarin wata sajada amma matsala wannan sajada har yanzu bai san me ba bai san inda take ba to shine ce fa in yakun idan shakkun barin sajadan nan ya kasance ya faru gare shi ne a lokacin fil jalsatil akhira yana zama ne ga raka'a ta ƙarshe ma'ana zama na ƙarshe to sai ce ya ti ha imamun aw munfaridu an gane shi sai a tsallaka ga waccan shedara ko shine fa'ili ya ti ha imamun liman zai zo da wannan sajada aumun fardu ko kuma mai sallah shi ɗai zai zo da wannan sajada amma banda ba banda mamu shi mamu ba dama sai dai kawai an bi shi raka'a in yi so in an ka ƙare sai ya mai da raka'a guda kuma komi bai yi shi to sai a lura ya biha imamun au munfaridu a nan abin lura shi ne idan wannan sajada ga raka'a ta ɗaya take yayin da aka ƙulla ta biyu raka'a ta ɗaya ta yi ne idan kuma ga raka'a ta biyu take wannan matsala da aka kulla ta uku ta biyu ta yi mai idan ga raka'a ta uku take yayin da an ka kulla ta hudu ta uku ta yi mai ta lalace to a nan sai a lura to idan ga raka'a ta hudu take ga ta hudu take an san yanzu abu guda ke lalata mai ta hudu shine sallamewa kuma a daɗe ko sallamewa a daɗe to wannan kenan to ga ƙa'ida yanzu ƙasa yana da raka a uku dai domin akwai wata raka'a cikinsu wadda bai yi mani ba sajada ba tun da yanzu sajada gudata don haka yanzu kuma raka'a cikin ta hudu shike to ba za a ce na da raka'a hudu ba don ba za a samu raka'a ba ba ta da me sajada don haka yanzu raka'a nawa gare shi ƙasa uku gare shi to shi ne ya ce bi raka'atin kasira amma ya yi raka'a gajerarren raka'a ashe akwai raka'a mai tsawo mene mai sura mana to wacce an gajera mai fatiha ma'ana ya zo dai da raka'a mai fatiha kawai ya kamihi amma a lura cewar da ya biha ya zo da sajadat ya zo da ne da sajadat to baya yi wannan sajada don ya yiwu raka'an nan ta hudu ce adda wannan ne adda wannan matsalar ko to amma duk da haka amfanin yinta guda ne amma don kayi wannan sajada ba zai cece ka ba ina so a fahimci wani abu sajada hukammance kuma an ka ce ya tibi ha imamun awun faridu liman ko mai sallah shi ɗaya yayi sajada ɗin Ya yi ne to ina sajadar zata nan ta tahi ta cimma waccan a'a wai don ɗai waccan ka abarta gurguwa ba ta da me sajada to shi a amfanin kawai yin sajada amma sajada ba za ta cece shi daga waiwar raka'a din ta lalace ba a lura da wannan ya tibiha ya zo na sajadat don dai ka awa waccan raka'a ba ta da sajada amma duk da haka sajada ba ta amfane shi ba ga waccan a ɗi don in ta amfane shi ba a cewa sake kawo wata rak'a domin zaman ƙarshe sai ce bi tun kasira tare da kawo a mai fatiha amma anan kamin ya kawo a ga mai fatiha bayan ya yi sajada to bila ta shahudin tsakanin su kai yayi attahiyatu kai yayi ne attahiyatu to don me ba zai attahiyatu ba a lura da kyau abin da sa ba zai attahiyatu ba raka'a nawa gare uku gare man ai babu guda to tun da babu guda ga ka'ida ga raka'a ta uku tun da ba magari ba ce mai raka'a ta uku ce kamar isha'i ai ba za a yi raka'a uku ba a yi mai ai attahiyatu don shi ɗaya ne ba zai attahiyatu ba abin da ɗaya zai yi yayin da ya kawo waccan sajada ɗin ya ɗaya tashi ya miƙe idan ya miƙe ya yi bi raka'atin kasira shine ya raka'a guda mai sura kawai eh, amin mai fatiha kawai to yanzu ya tashi da raka'a nawa hudu domin da hudu ya yi an ka ce guda ta lalace ya zanda nawa uku to sai aka ce kuma ya sake mai da guda mai fatiha kawai kaga yanzu ya tashi da raka'a hudu raka'a hudu ko wa qablu yasjudu zai qabliya zai qabliya don me zai qabliya lisuratin saboda sura da ya bari a nan yaro ya bar sura don haka gara a ɗauki mataki na ƙola cewa ya bar sura domin shi ragi ya yi ƙarhi a nan raka'an nan ta hudu ya yi mata fatiha kawai kuma dama fatiha a gare ta amma ai akwai raka'a da ta lalace wanda ya bamma me sajada to ai yayin nan da ya bamma sajada duk da ai sajada an san ba za ta amfane shi ba to yana yiwa ai raka'a ta daita ko yana yiwa raka'a ta nauta kuma ta biuta to don shi ɗai ne yanzu aka yi wannan ihtimali cewa yana dokuwa cewa lalle raka'an nan da ta lalace ta ɗauta ko ta duta kuma an san ko ta ɗau ko ta buta tana da me tana da fatiha da sura to ai ta madadin nan mai me yayi to ba ita an madadin ta ba to ka gabata da sura don haka har yau da an biyo shi sura to don shi ɗaya ne aka ce zai kabliya li suratin saboda barin surar da yayi a nan amma ka amince liman ko mai sallah shi ne to ga wani na ƙarshe idan mamu ne a nan ba zai yi wata sajada ba duk da akwai ƙaulin da ya nuna ya wata sajada amma a nan ƙaulin da ya yi ƙarfi idan mamu ne ke bin liman ya samu matsalar tuno ya bar sajada bisa ga shakku ko bisa ga tabbatawa an san idan ya san wurin da take rakawai biyu na farko kawai su aka bi shi mai sura an kare ita zai yi haka in ya san rakawai biyu ne na ƙarshe kawai an san ni ɗaya zai yi mai sura mai amin mai fatiha ita ɗaya zai yi kuma komi bai ba kabliya ba baliya to a nan matsala muna cikin bayanin bai sani ba wala madari mahallaha to tunda bai san wuyinta ba ka ƙa'ida idan aka ƙara sallah aka sallame a nan liman da mamu suna da raka a hudu cicicip shi ko mamun da shi matsalar takkan yana da raka a nawa uku don haka sai ya raka a guda idan ya yi wannan raka a guda a nan komi ba zai yi ba ba sajada ƙabliya ba ba'adiyya albarkacin yana tare da liman wannan matsala takkan mishi to wannan kaga hukuncin liman da mai sallah shi ɗaya daban hukuncin mamu daban ga matsala kamar yadda waccan matsala take wacce muka yi ta farko kuma kusan anan za mu takaita idan allah ya kai wani sati har yau dai cikon wannan karatu ne cewa mutum ne ya yi raka'a ya tashi raka'a ta uku amma matsala sajada uku kawai yayi ga ƙa'ida sajada hudu daidai a samu ko to amma kuma har ya tashi zuwa raka'a ta uku amma dai bai kulla ta ba to sai ya tuno to anan ga ƙa'ida yanzu waccan dai raka'a din ta rige ta rushe haka kuma biyu din nan guda ta rushe cikinsu don haka raka'a guda gare shi akwai da za a iya gyara haka kuma idan ya tashi har ya tashi zuwa kulla ta hudu ya tuno da wannan matsala yana tare da sajada guda uku da ya yi duk dai akwai bayanin da za a yi in allah sai allah kai wani sati akan yadda zai gyara sallarsa da fatan allah subhanahu wa ta'ala ka kare mana jagoranci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barakatuh allah saka malam da alkhairi kara yawanta irin irin malam kamar dai yadda aka ji bayanai na sallah cikin wannan littafi na daular musalli ya kamata gari mu gaba ɗaya da mu rinka kiyayewa da kuma da na abubuwan da an karanta don hakika ne in don a kai a aje kawai to gaskiya ba za a gane ba kuma kusan duk waɗanda bayanai da aka yi cikin wannan littafin da kuma sun littattafai duk waɗannan abubuwan suna wakanawa cikin salolinmu saboda haka idan ba sa kiyayewa ba da daddaka da nazari to hakika ba za a gane waɗanda abubuwan da aka yi bayani ba Allah shi taimake mu na Qur'ani ah, kuma idan akwai mai tambaya cikin darasin da aka kuma wani darasi yana iya yi tambaya sallu ala nabi karim اللهم صل على محمد وعلى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ربي يا ربي يا ربي لا إله إلا أنت سبحانك كنا من الظالمين اللهم إز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah duk alkhairin na ma'aiki ya roƙa Allah ka ba mushi duk sharin dan ne ma tsare Allah ka tsare mushi Allah ka jaye mana mugun ji da mugun gani da kaddara da khasara da bala'i da waba'i da tsotsai da alloba da bakan ciki da miyagun kaddarori da fitunan musubu don girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى كما نسألك العافية في الدنيا والآخرة Allah dukkanin bukatocin Allah ka biya muna limamin wani masallaci Allah shi ƙara marayuwarsa albarka Allah shi ƙara masa lafiya da iyalansa baki ɗaya 'yan kwamitin ne hidimar da suka wa addini Allah ya saka musu da alkhairi Allah shi ƙara taimaka musu ƙara musu ƙarfin gwiwa Allah ka biya su ka lullunka musu aikan da suke yi Allah duk ke zuwa saurare Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi kuma Allah ka bude kwakwalen mu ka sa fahimta a ciki fahimta addinin ka albarkaci a neman sallallahu alaihi wasallam اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا فأجبنا كما وعدتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين